الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالى تبت يا الله الصلاة ينتهي بعامين شوني ولول تبت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم minan na tsafo shigagutun hanyar rajab 1435 a shigagutun ko? na rajab 1435 na adin daidai da tsafo shigagutun may 2014 kalenda miladiya na na katin zugutun shi yadda gabaitin mafariyo يلي تافيا غراني صحيح بشري ميغا شر هو توضيح لقصيدة غراني صحيح يا لا الحجورنا حفظه الله الإمام الإشبيلي شعب الدين أحمد بن صرح غراني صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل karkashi dai bai ki wucin ba ni to ne war raja fika raja ya ba ko ka bi ba wai nole arrajau fika ba wannan udi alaka gangan mai ilimi ya mutu laula bi fiya amma unde da duguniya bai ce ko raja masdaru kuyi masdaru ta ga rajautu fulanin aljuhu. me ba fuye kaza ko aga ga kaka ya tiye ne ya rajawu nan ɗan da ci ga rajawu al'amal akbar minar raja yanar raja ma'awo khawf a ga amal hope ga rajawo ebe na rajawo ya zaɓe ji rajawo ya ke dai khauf guni ya wucin ke mina a rajawo kan mutum lama na khauf ke ba su yi tunato malakun latar juna lillahi wa ƙara ترجون باب تخافون عظمة الله الراغب على فهالي قال رجاء قال خوف قنوة له وترجون من الله ما لا يرجون وآخرون مرجون لأمر الله arraja wa istilahu a gagaita kayan a risalatul kushiriyo nga arraja wa ta'alikul khalbi bi mahabubin fil mustaqbal yanzu ya gulu bayan wacce nan waya, wai wayi buru ne da wani gan wa bidi yi buru ibn alqayyim nga arraja wa huwa nazar ila fi'ati rahmatillah yani ya arraja wa nan gai ezufu cin dulo bayan fegwera mai tsoci an wace magana ya raja na wal istibshar bijudin wa fadli bijudi wa fadli rabbi tabaraka wa ta'ala wa ya bushara tiye da ta fala yace ci wal irtiyali mutalati karamihi e za mu su fa e gbe ti wele ba gogal be ya ta da ce jiya ne an wace magana wa siqa bijudi rabbi ta'ala ezu da sikatu ezu trust tiye da ta ce ci الراضي بغار رجاء الظن يقتضي حصول ما في مسرة إن يا الرجاء ngai zato ne zai cewa jiyan da tana fuye gbanin almunawi ga rajawu tarakubul intifabi ma taqaddama lahu sababun ma ana ya rajawu nan gai zai fatan wa da jan amfani biyan da ce ko yẹn ne gan aṣọ yẹn yẹn bẹ tún ojú gbogbo ní ẹsẹ̀ òbí ṣì náà ṣe gan result wọn àbẹ tìyà yẹri pé da saka ní àrẹ̀já òbí àtẹ́mọ̀ní ìdàgá ẹ̀gán wọn bá fún yẹn àlìhẹ́rì wọn ṣe ló tún yẹn nà lóde àlìhẹ́rì ó sì ní ìlànà ìrẹ̀já ò kó ìdàgá ẹ̀gán wọn bá fún yẹn àlìhẹ́rì àmọ́ wọn ló tún dòrò nà lóde àlìhẹ́rì wọn ti náà èyí lọ sókè gama lafazi na kalmar na yuzar jawo ne la'alla amma yana yuza ta mani ne kiyo laita arrajawo biyu da alkur'anu yiri-yiri fiska wuton ya mafari arrajawo lamanayin alhaufu ili na cikin latin da gawa malakun latar juna lillahi wa ƙara kila ya ci sun sai cayo yirkin na sai na tunaga innahum kanu la yarjuna hisaba za wacce ya fi ate ate sun da yin hisabiya yirkin na sai na tunaga nan man ka yarju liqa'a rabbihi ngale raja wani ba ta yi mana ki alhaufu a raja wani lama na ni ke gutun ayin ni ni alhaufu khawf ba ci الرجاء لما ني الطمع يرجون رحمته ويباكم رحمته يتي أولئك يرجون رحمة الله لأن نجيغا زي يباكم رحمته يتينا معنى يتاتي توقع الثواب إذ في expecting هلادا يرجون تجارة لن تبور معنى يتي الرجاء المفتور بمعنى الطرف الرجاء ولا معنى كيو قالوا شو لا معنى الطرف يفي والملك على أرجائها يش وجه جنوكو الرجاء الرجاء كيو هذا ولي الرجاء نصي بحمد بن سكون وبلا معنى قالوا أرجو وأخاه معنى أحاديث وغادي معنى وتوانتي وبلا معنى الترك والتأخير turji man ta sha'u minhunna hakikan ar-raja'u ibn qayyim ga madarij salikin volume 1 page 43 to 44 ga ar-raja'u huwa ubudiyatun wa ta'alluq billahi min haythu ismihi ngai ubudiyu ibadu yo ne za ala bacecina cinan ebos na sweet al-muslim ga al-barwina فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم نجاي نجاي اذا لب ان بيدا كيتي الذي وتاتي يسمينا والمعرفه بيتشي وهو الذي اوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري لان ما بين الله وجه دي الرجاء وكو دكويا فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته كابوين رجاؤه wajin da bai tiya kemine daga je ilimi ya suna shi ya tafi sifatu shi nan wa galabat rahmati wa ghadabi gan da yake ne da dogon rahama ya tafi azan fushi ne walau la ruhi raja la la'aqalat wujat alqalb wal jawarih kuyibo ibada ya raja wa da ibada ya gabba je ibo to yamba shi nan ga yake ga to bugu wa hudimat sawani ulu sawani wa biya wa salatu masajid kafiya ismullahi kathira kuyi rajawa ba ta to masashi da ya bi ya bo mu wani kaunin ne yele da ke bidiyo a ce muhu ibn hajjar ya ga fatu baro ga wal maqsud na dai bana minar ar-raja daga rajawa wani an na mawaka minu tafsirun dan don don tafsir ga alona. ma'ana dan don ya pagma ga alona. fali usin hu billa sanu ji zato kirki lo bayan coci waya ruju an yi muhu an zambahu zannan ba guya ala zumi duniya ta yaya wa kaza man ka aminu ta'a yarju kabuluha qabulaha a cin ya zama maza ne ya ta kirki ce ba guya ala gobe wina wa amma manin ha maka alal masu yake rajiya a damin mu'aka na na damin amma zane ga shidu gule fijo tsaba wace le ga su kwa lagwa sun ya su kwa samun bewuni na umarci ta rabon biya wala ikla ma ne, bi wannan fa za fi gururin zane gururu yi na to yayi na to ga arrajawa wa ma sanu qawli abi usman aljizi abi usman aljizi wa ga gamin alamati sa'adati an tuti'a min alamai mawaye zawla no ko. wata khafu Allah tukbala wa mai ke suna to ga ibada na nan yau su kungwa wa min alamati shaqa'i min alamayin zajejebo an tafi wa li sokoba wa tarju an tanju wa ce so ba fugo ga gangwa wa li sokoba ce ba fugo ga gangwa mai ke lugwa wa ne yi na tugar jawa nga ba no jiga inna nga wara ja fi ka modolun ko nga raja wu na wade be ba na waji kiyo wa ba wala ta tainu fi wane ga nas yanu daga nan ga ula ya be ko la tainu fi tira alqawmi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun watarjuna min Allah ma la yarjuna ka Allah aliman hakima ega to goguma unga ete we tato ye me babu lo ya to tiye ne babu wan ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab zawash ne e dayina e watson ba lo bayan ne wa tun balo bayan sai ta shi nan ya ce to ba gon yarjuna rahmatahu e ba ku ramu wa yakhafuna azaba mai sunna ya azabu inna azaba rabbika kana mahzura ngai za jira jawo lo bai za anju wa ba ya za anju na no problem irina na diga lawon fiyan na raya ta aula ya ku zanna raya ta gadan ga tuta laye zai su rajulan yuhibbu Allah wa rasulu da na sako da tutuye wani aw qala ko mu ga yuhibbu Allah wa rasulun wa sako da ya yaftahu Allah wa alayhi sai ta Allah zanna ga fata yi ko ga musu da da shi wucin fai za na nu biya aliyin wa ma narjuhu dai ga gojo sai na alifi da difon ne fon cikin sukun an ya nufi ba hu ne hadisa biyu urera bi ga alibi sa alaihi wasallam yaji ba zan wuce ne ja ta biji na da alibi ji nan ala kun bi kun min sharikum yawa ga ya yi labari ya zagu ya ya bambe za daidai ya sabe ci susu ya ji manyan man yurja khairuhu zan ji alkhairi ga mine burin gaza na ga ba kuma alkhairu nan wai umanu sharruhu a magadi ya mishi daga sheru gona wa sharrukum man la yurja khairu wa la yumanu sharruhu ran sheri ga mine gona gaza na eh ba ya alkhairu wa mai ya mishi daga sheru gona a shawa lego wajen raja waza ngai bayan yana yi jiyo ko ba nu jigan mu'udulu na wale ga bayi limi hadisu ene mu'dalu ne a min sanadi isnani ala tawali isnadi hadisi na zaguba na ni sun yi gaji na tsaya bu ma makwaya gani nan mai kiyo mai Sawa sawa'un kana min awwali sanad aw min wasatihi aw min akhirihi je bi da tabai isnadu boyo ko tacin boyo ko makiyo karshe boyo والمعضل لا يسلو في الشواهد ولا في المتابعات فاقد الشواهد والمتابعات يعني اسمتي نقول هذه ارتقاء دا قواصل لغيرهن wọ́n ẹ́ jẹ́ àǹfàní dé mọ́ọ̀dọ̀lì náà ẹgbẹ̀gbẹ̀ bá nínú àyíwò ma áṣànù hálàn alìmọ́ọ̀dọ̀l awìlmùnkọ́fẹ̀ hadisi kìtì tó jẹ́ gẹ́mí ní gúbà náà mọ́ọ̀dọ̀lì káṣì mún kàtíwò meji almunkati'u ahsanu alan almunkati'u ahsanu halan idza kana sabtu fi mawdi'in wahid nay munkati'u na uje gan adake na ciya na ga kiyo adake ne sa na ga dananni wannan ya an yi alin kita mi maudi wani da na bi ba nace ni sanadi ne da nan wa amma in kana fi mawdi aini fa yi yusawi al a amma ngai da na guba bo in kita lu ali san go yau be mu da riya da shiga don da guba kpaya ba da guba kpaya ba wannan haya sai ba wannan wi da guba nan sun yi da shi na ko yan ba sai masu ko rigiya da guba ma ka yi. wa in kana fi salatatin fa huwa shabi da yinki sai ci hadi su wuce da nake guta nan nake da tsanani ga mobal wa kaza wa ala hadha alladhina yawatin na masu da jaja ga ya kula jaja ga yaslu fi kalamu da ya hadis ne aja cewa ya gije don wani yadda nake da bukatun gyara illa iza a radu mun kafin min maudi wa fa ba zuwa ifta shala biyu inda kwa ga yana kai kpanin gari in gari bayan budin ki sauna ina yan mu'adalu ma nuna a adalu ai a yahu wa gifi goji ha fi mas'alatun mu'adala ma waje na la illan matsalan na gaji da ta solution yawa wani mutu definition language فقال الذي بهذا الحال قد سقط من اسناده اسناني فتو حديث ne hali din nan ga wale zagu ba kuma isnadu bo fa aksar ko ne gane ala tawali na musu yido shi nan annahu a'dalahu hatta la yasluhu wale yin nan wa ta zo so da shayi yayin da Allah ya suru lili tijaji wala ya suru fi shawadi wala lil wa alam hadis ne modal aji hujja amma ke da hadis ne ke modal na aji shawadi wanda mutaba'atu ya amma ibn hibban يكثر من قولي واحد فيه قدوك يروي المعضلات عن الأثبات عن عن يروي fastahaqqa tarka yani almushkilati wata ibnu hibban wanda da ka zama gomu wai gwari ta shi mudalati nabi ko gogon gwana walu wato ibnu hibban kaga gairi nan yana bane kiyo almushkilati Ashe wa ne ga kalmace ya dabo terminology ne general ne field ko amma mun goce dabo a sai dikiyo wọ́n fẹ́ yíúzú yóò tí mọ́ pàdé wọ́n ti kí wọ́n káyí ẹgbogbo ẹgàn náà alìmáàmù ibi ìbá ní gàn ẹtí ẹ mú dọ̀lá ti dá yi mú jìgẹ̀ ẹni yi yìí àdísìn ẹ̀yìn kìtọ́ àwọn àgbẹ̀ ba pẹ́ ya tí a ní sùn ìdòṣì ne rí nẹ́nẹ́gáwọn ìpà ba noji o na razana ya mi awa da kalimar hazana ko? wadda mi'i wani yin giye mi wale damu mai kwan daga ya zaune adona nan mursalun mursalu yo an yi al-mursalu jimiyar larabci wani wani al-mutlaku ina ɗigwa nan ibtila masu wa mara fawo tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam ga yana tabi'i ga gani bi sasallam ga kazanin amma mara ya sigar sahaba ta tangi ke Muhammadu na bi bakr nan ne muhammadu na bi bakr umar muhammadu na bi bakr ban ka kuna ne sai yi wadai nan kan wuce yana ke mini rayuwa na donan gote ta wuta na gan ke ɗaya zahiri ne na wade falalla ya sahabi yo ɗaru yau ko man na shi makali fi ya ce shi na sunan zahiri ne lagubu amma to sun zahiri ne na wa ya ji na wa gagan wani alif za a tsalla mai gana ko amma zane ji a dikiyar wade falalla ya Sahabe bo to mursal ne zane nan a e, marasul yake muhammad ibn abi bakr bani nan a treat you treat like mursaliya kibaru tabi'ina da guyo ko yawan eh. lokacin jula ga tiya sashiyan man jima ga marasili bainu agwa yau ne ganna luwa ebe wannan marasili ya e ya egubi jima'il musulmi. amma dai da yadda wanda ga marasili benin a ga jiki nan a ga gwanin yau ne ga na ce yi dudu na tofa ina mursala ana sai ne sabi hujja mursala bai ga na buka ga na wuji hujja sawa na ci min marasili kibari tabi'in min marasili sabi'in tabi'in dan ci kawai budan asigar tabi'in wa adami tafriq a hannun ya rike wa kakanin sigarin tabi'in ko kibarun tabi'in etin ya hujja bayan mursal ba lifakli shartar min shirutu sai a huwa itisal ya bani wadda sharakin ya laƙiya min shirutu ya yanzu ta hadisan gayi itisal sanadu wakadi ya kuni mursalu sayan ila min arsalahu hadis ne mursali na un ta zuwo lo bayan zane gan lojin irsalu na amma wa agutun ba na biya ndio tama wani dhaifu ndio tama wani maudu ndio tama tanuke musnad na unke ije isnad ne inki tawalu ne al-imam adh-dhahabi rahimahullah wa galita tiya al-muqiza wa yaqaw fil marasil al-anwa al-khamsa al-madiya ngam marasil joyidu gutsun suma tunu da ana wa gafibo na salidabo Na wayi sayina imana mursal na ga tazu da ba ga na jin irsalu na wajen galo ba a nabi wajen fiye abin nawa ko ko a yi hassan nan ko na yi daif na ko na yi mawuzu na ko na yi masuruhu na amma marafilu na ta zuga nan yi marafilu ya sayyid ibn musayyib ibn ubaidullahi ibn abdullah ibn khiyari nan da masuruki nan da sunabuhi nan da kais ibn abi hazimi marafilu ne ta zuga ga wa kwambiyu biyan wace nan ga jo. al-imam al-allai kula da mukaddima ya littafi ne ga jami'u tahsili nan kai da nwaci ka kai ne ya amfani nan har ga wa ka sala min jami'i ma ta kaddama na klofil hadis mursal mazaib mutaddida Gato, wa ga ga wa samarai biya bayani na ji wa galani bayani wannan wale ga marafilu wanda maza bai kakan ya mafari ahaduha radduhu mutlaka ga mursalu bayani completely adina a gona hatta marasil sahaba ta to sahaba shi wa za ka ne ustaz abi ishaq ne ga ne abi saka isra'ila ya ba ci qabul marasil sahabati agwa shi sahabeji warajji ma a daha mutlakan amma na ji marasirin sahabeji ne za a ji kiyayen e za a gwa completely hmm? ya ba ci gawa ya yi ci ma ƙabuli marasilu kibari tabi'i na mutlakan a ga marasili ya kibaru tabi'i na shi warar ma a daha a mai na jina sun a jikin agwa a ga yanyi ci ma ƙabuli marasilu tabi'i na kulima na tilafi tabakatim ago marasi da safiya ya ta biyu na shi benin to kibara to sigarwa ga waji marasi ta bukatu aja duna man ba na mabu zai bi zuma ne mai maza bai wuni ci wa khamis ya wuce shi zugun kabul marasi da na ago marasi ta tabiuna shi wasu bayi wa atbai nan mai lamin tuwa ne duna man ba zan amma amma ban da zai bi zuma ne wa za'il siyarwa sar hanafiya na gaya na dokunin hanafiya shi sai logan gani da nan يبطو عن اتما قبول المراسل قبول a مطلقا وإن كان من آل هذه الأنصار أقا أقول مرسل بينه كما يبيت ta wasu هو توسع بعيد جدا غير مرضي wato nan wa ga lagofi gaskiya mai je daga nan suna wasabi wa ne mutu abaci ya tiyan mursalo in kana mursal urifa min in kana al mursil urifa min adatihi Ada ke nga je na goye kenan ke da zane ji irsalu ne ga hadisi na nan min ya tabi'u na jona a duya ga min ya al'adu bo an la yarsil illa an siqatin mashhur waji irsalu ya hadisa sai daga ba siqato ne mashhur nan kubira abu wa illa fala ku madina ku agwa wa wa huwa muhtar al-hafiz al-allai ganna tuga yana mutanen kama sa ni qadiruhu sha Allah wa salina yau ta ce ma anna Kullar mursal min a'immati anna al mursal min a'immati naqli al marju' ilayhi fi jal wa mursalu wa illa fala in kana al mursal hada kaza na gaji irsalu na in ga sai min a'immati naqli wanda min man kunya hadithu almarju'u ilayhim me je badatu fil jarhi wa ta'lil ya jarhi wa ta'lil na qubila mursalu ago musallu ya zawo wa illa fala kun majna sun agwa ya gutu ani ci in ya tadada al mursal bi shay'in min tilka al wujuh adde ki hadis ne mursal na nga de na bu kai fiskan wace Allah ce zakara shafi na imam shafi tuna qubila ago wa illa fala wa zalika muftasili marasil kibar tabi'ina duna mutaakhirihi amma na son waye ce mursale kibar tabi'in da zai banga zai rubuta mu goyi ban yayi ya guwaci annahu la farka fiya hadha al-hukm bayna kibar tabi'ina wa sigarihi a ga duk da mutakanin sigari tabi'in kibar kibar wayan fakul mani tadura mursalahu bi shay'in min zalika zandon na ga da layin wacce support ce mursalu ne kana makbuna ga ago ko a mustamalin an yakuna murad shafi'i bi kawli kama ka dama jami' fil jami' bayna kalamihi wa yahtamil annahu arada alwajh alladhi qablahu wa fa hadhihi alaqwal idan ne bata fil mursal ya ce mursal boyo min haythu huwa wa yaji wa adam min qawli man qala inna kullu munqati wa mudali qala law mursal wa qala man faraka bainahuma زيادة على ذلك وقول من ومن قول من جعل المسند المسند سواء أو جعل المسند أرجع من المسند أو بالعكس أقوال أخرى لا يفعل المتعلم والله أعلم ولأن نجيب باتا فاشيين يري النجي أتي يوزير تعمل بشي interchangeably جيزو كامي استقرار بولكينا terminology na auhal marasilu marasilu na jijin na jiki na yi tubagu ganin al'imamu za a dai ga almukizo gawa min auhal marasili indagum marasil al-hassan al-basri ne tubagu na marasil hassan al-basri wa auha min dalika marasil zuhuri na ke jibe na alimamu zuri wa kata mai kata da wa umari a taurin da umari taurili wa galil muhakkikina dokunan da ya manya dokunan da ya manji na jaji na guli ne a ji soce ni tafi kiyan ilimi na suku ya uddu na marasi da haula mu'dala ta wa munqata eh lalajan marasi ni al-imam zuri ta asal al-basri ta qatada ta umaidu tawil eh ne ga marasi da naji mu'dalo su in ma da zai kuma ta cin to na gani ko kila a ci mago mursalan ebo na tabi na wuji wabe tabi na yi tunu ko? satin ti ga da baga tabi na bi sahabi wongo li a na ga ku amma satin ti wuce da dan banu wala ce juja bi mursali an na ga bi sahabi woto butus na sahabi kan wali adalatu su sahabi general is confirmed a wato ma huwa mursal ke mursalu e shungayi huwa ma a zafa wa tabi ilan nabi sasu wallan mai suna minu na yana tabi jiya da ba na mutum mawa biya na biya na. hal huna ka tabi'in hadithuhu marfu mutasil in ba da zada bane tabi'iyu hadisu ce marfu da yake sali na yashi ga al muqaddaram idza sami min annabi sallallahu alaihi wasallam hala kufrihi dai muqaddaram da ne na ga idza ńlá ló musulunci àmá wuli ànábi yé wọ́n yóò fahimta ko na ànábi bí a jẹ́ àdé náà tí bẹ́ musulunci kó jẹ́ àná kó al-mukhadram wato wunde zanen witness ne jaliya muke witness ne to islamu na wani misali al-mukhadram za a sami amina nabi sallallahu alaihi wasallam hala kufuri e biya ne biya maka mutu zawon jiladin imana sun ma ba da zalika aslama zumotan cikin lo musulunci in bai lo musulunci na zugun rawawo ali nabi sa asalan ba da motin nabi sana riwa na gobe su mana ne da jihar da nan wata fawwa mutasin na gaji ina yi mutasilu to ga mun gaba babun nabo ila shi na wuliya ne biya ne bi feji rayuwa bata ni ba feji ya sa da feji kazo feji kazo bata wuliya amma wani imani amma fewa ga nabai ne anabi gabi anabi bai jin hankali zonin na ta kijin zane ta islamu go zane ba ni sahabi ba lufin kan ta juna ta juna bu a jikin walu zai bane ba ni ji imani amma a jikin nan zane wani kakunu ya kafin nan guwa biya in ga wa ba ni bukatan ta sahabin da ko yaji ji fahimta ne game nan wato zane na hadisu na yi mutasilu wato sal muhadram tabi'iyyun wato muhadram na nan wale tabi'iyyo wa hadisuhu mutasilu hadisu na ma da yake salu baina ma idza lam suna min Nabi sallallahu alaihi sallam, amma ka gunwo daga ba nabi buwa wa na mara rawa nabi ba da mauti bi qatin bi wasu wasitatin amma wo ungwar waya da gwaro zuma na da ajin hajjiri nan da wanda an gwaci shi waye fahim na wuta biyu wa hadisu musa an wale hadisu na rashin musa ya e gami gwaro allazi la yursili la an fikatin ma asbabu zalika zane ji irsalu ya hadisa sai daga ba na fikatu nona ki sababin ya cinga go kalu kad yan shi to yosil wa taratan yaksal kan wace zaɗin shi shi nga sane kan nga sun ci shi ke wuji ki salu mana nga ta sabi na jigobe bai zai jigobe ya ba da nga tuni kan wace mun ga gbana sago zugun wanda ya tuni ga hadisu za a sani ga kan wa kad yan sa mun haddasa kan wace wata mun wuta a biyo mun ga ta zane wata gumi batan ذلك إلا أنه لا يتميل إلا يتع... إلا أنه لا يتحمل إلا عن ثقة لا يأخذ لا يأخذ إلا عن ثقة فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك kan wace mai lazan wace ta duke jiha ce a gabe nan unjiwon zamani muzakara ba don ko fatawa yau ẹnẹ malu ti láàrin sun jùbẹ̀ kan ẹjọ́ tukún ẹgbẹ́dù sáàbù yẹn fàtàwà nẹ́kọ́ ẹgbẹ́dù wọn sáàbù yẹn àrífẹ́ṣì ya mímọ̀ yẹn kàtún àkó fitinà oúnjẹ rẹ̀ bó yẹn àdé alá kàtún adé kó adé àdìsùn adé àdìsùn jàtún sáàbù yẹn. ńgbà mùrùsọ́lù ó jù yó ibrahim ibn yazid na unga idza unga idza haddathtu an ibn mas'ud qad sami'tuhu min jama'a unga ga ibn mas'ud unga la hadith bada ba ibn mas'ud da ba jama'a kama wa ma za unga ma min fulan fa huwa amman sami'tuhu ma mursal wujuhu ɗagar zai ga mursalu ji hujja nan mutlakan yi nan ga abi sa kali surari ne ko wani ya gaza na go reject you ya e bana sayi bukhari da muslimi marasi da sahabi da musarin misali bani na na ishe ya labari na na ishe jikiya hmm? wani ya labari an yi wa yi caya na biyu an yi anabi ji kaza an yi anabi kaza kan yi wuce alamata na na N'Aisha. ko laji ganewa now ya gina da wannan nan babu na na sha ɗaya gannan an yi anabi jin an anabi ji kazan zuku mun ci wani bana na ajiya mun ci beji kazan mun ci beji kazan ten days don su abin yawon wajen yana ku amma wa ga su abin kazan kazan kano ci zaɓi no talo musulunci su magwai amma sai ya labarin no kina yi cabai musulunci bai wuce ji wani yan kali an to sahabi nan wo daga ba zibo na bayan sahabi na yi wuwo wani aini mursalo ya sahabi ga adina ta sani ko amma ga wani ya ga na sago amma ta bi ga gina ne bi gan ummatu zanu wani ya wani a jiki an a gocan amma marasilu yake ya siraru tadi'i zan da kibaru tadi'i na ji e marasilu a su ji hujja amma marasilu ya sayi da ibn musayyib jimhur ya fuka wuji agu zanwes ne maji fuka wuya na sukun a jiki a da jefta ga yabonin sharatin ne shirutun ya siyatu ladi sun wa cimbo wallawa alam سبحان الله كاتنجيو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم